danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. An kama masu kaiwa 'yan bindigar daji man fetur a jihar Katsina. muna fatan za danna mana lakin akan wannan bidiyo kana ka danna alamar subscribe sannan kuma ka danna kararrawa domin samun damar sanar da kai da zara mun ɗora shirye mu yan sanda sun cafke wasu mutum bakwai da ke yi wa 'yan bindiga safarar man fetur da kayan abinci zuwa cikin dajin da ke cikin jihar katsina mutanen da aka kama sun hada da mutum biyar masu sayarwa da 'yan bindiga man fetur da mutum daya mai kai musu burodi sai kuma mutum daya wanda ake hada ake hada kai da shi wajen yin garkuwa da mutane kakakin rundunar 'yan sandar jihar sp gamba isa ya ce daga cikin waɗanda aka kama har da wani matashi daga jihar maradi ta jamhuriyar nijar. da aka kama ranar asabar zai kai wa 'yan bindiga man fetur cikin daji. haka kuma akwai wani mai shekara 28 daga magamar jibiya da aka kama shi kuma shi ma dauke da man zai kai wa 'yan batakashin da ke cikin dajin rundunar ta kuma cafke wanda dattijo mai shekara 50 daga ƙauyen daddara a karamar hukumar jibiya shi ma yana kaiwa 'yan bindiga man fetur a cikin mota ƙirar golf 3 haka kuma kama wani dattijo mai shekara 57 daga unguwar kofar guga yana kai musu suma yana kai musu shi ma man fetur ɗin to su dai dubinsu ta cika ne akan hanyar katsina zuwa jibiya haduwa kan hanyar su ta katsina zuwa jabiya kaiwa za su katsina hanyar kaiwa 'yan bindiga wannan man fetur din in ji sp isa da aka siye su a wurin bincike sun amsa cewa suna yi wa 'yan bindiga jigilar man fetur a yankin ne saɓanin dokar da aka kafa wacce ta hana haka in ji shi sp isa to sai yamci Allah ya kyauta Allah ya ƙara fallasa su Allah ya mana maganin duk wani mai tada kayar baya a wannan ƙasa baki ɗaya wani fata idan wani shi zuwa karfar gobe kai subscribe ba ka danna subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da wani zanen ɗaure shirye